na ji jiya wani wato ya yaba da wato uh, an introduction ina na marabalale to mara balale da <laughs> eh, abin da ya raba na jin wato gaisuwa ta masa daɗi so yau ma zan fara da maraba balale eh, yanzu kar mu yi tun da mun ke sha biyu ne za mu fara kuma mm. ah, abin sa muka ɗan kick kafin sha biyu ɗin so da um, mu ji mutane suna jin mu yawa mu tabbatar um, komi da komi yana tafiya yadda aka tsara ya kamata ba eh, so an kana jin mu kawai comment za ka yi muna tare da kai za mu so kuma yadda muka faɗa wato shirin nan na ra'ayi riga shiri ne wanda ba mu kaɗai muke ba shirin mu ne gaba ke da mu da ku so an ba kwaɗin tura da saƙonnin nan ba mu san wato me ra'ayinku ba za mu so kuma waje ra'ayinku kuma wato kafin mu fara shirin yau muna so mu ba da haƙuri ga wato um, matsalar da aka samu jiya bisa na'ura ta ɗin ba mu matsala amma dai insha Allahu yau mun gyara kuma yadda muka faɗa dama yanzu muna matsayin rarrafe rarrafe muke yi kuma da ta ɗin ba mu to da fatan za ku ci gaba da rarrafe tare da mu har mu fara tafiya ko mm, mu fara gudu in allah da yau da gobe kuma mu fara tashi sama um, um, dr pio abin da ya kawo idea din wannan project din da farko mm. shine na yi tunani na ce wai um, kullum muna procrastination yake cewa procrastination ma da hausa harsashe harsashe ko yaushe mm, ana ta harsashe so sai na ce to bari mu fara wani abu a cikin wannan watan mayu ko me kenan haka ne me mayu daga farko zuwa karshe kullum mu yi kokari mu yi shi ko da daɗi ko ba daɗi mu yi mm. mu takura kanmu dai mu yi daga karshe zai mu duba mai abin da muka yi daga ranar farko zuwa ranar karshe mm, an samu ci gaba ko ba a samu ba a mm. in ne ma irin yadda kake presentin ya canja ne mm. ya an kun duba ma hoton ma ranar farko da yanzu ba ɗaya bane sosai ma kuwa ranar farko mun samu sound issues mutane suna like a ah, sound din yana dan bada wani noise da sauransu a in kana ji in kana ji mu da Allah ka dan mana dan waving irin ka dan eh eh, eh. <laughs> in dai ka san kana jin mu kana tare da mu ka dan mana waving so um, ranar farko mun dan samu matsaloli da dama kuma gashi nan an canja jiya mun samu wani technical issues shi ma na tabbatar an samu mun canja sai yau gyara ba yau kuma za mu ji kagan a haka ne daga nan zuwa kwana talatin mm. za mu yi evaluate mu ce to mun du abubuwan da muka fara da muka an samu ci gaba ba a samu ci gaba ba wato kuma kuma mutane kuna shigowa jiya kuma mun samu bawan allah da ya shigo da kansa ban kansa kuma mun ji daɗi eh. wani bawan allah daga saudiya kuma insha allahu eh, na san dole ma zai dawo saboda ya ji daɗin abu kuma na san zai dinga bibiyar mu kuma da ƙyar an shi ma bai ƙara dawa ba za mu tattauna da shi in Allah da amma dai kafin ma mu fara wato shirin gadan-gadan eh, za mu so mu tunasar da juna na san kun riga kun sani da tunatar da ku ba laifi ba ne ba eh, to ka muka tunatar da su da Allah ka yi hakuri tunda ban bar kai maraba lale ba hmm. kai maraba lale to marabala ne yan uwanmu wanda suke wato najeriya da kasashen duniya ga baki ɗaya bazan iya kirko kasashen ba ɗaya bayan ɗaya so zan ce kawai muku kuɗin muku wannan kuɗin goro yes ana gaishe ku da fatan kuna gudanar da ibada lafiya lau da fatan kuma kuna kula da kanku wannan dai shiri ne wanda maradi 24 suka ɗauki nauyin kawo muku a ƙarƙashin kuma haske 247 suka ɗauki nauyi sosai makuwa ni dai sunana saifullah ibrahim wanda aka fi sani da dr pure ɗan cikin gari original ɗan cikin gari typical ɗan cikin gari tare kuma da mutumi na eh, hannun dama wato a ga gabatar da kanka da kanka ko kun gabatar da kai eh to masu kallona suna na mr dimage bari dan cire max din saboda ku gane fuskan ko to suna na mr dimage mai daukan hoto ba da umarni yin shirye-shirye da dama a bangaren da ya shafi hoto mai motsi sosai makwa magana kai dole mu kirgiro maka aka fa gilmet aka eh, za mu zauna za mu zauna mu tattala ko ba kuma wanda kuke gida an kuna ganin wato da akwai wani suna aka wani abin wanda ya kamata a kirkiro da match yes kuma banda tsokana eh. ah, banda tsokana ne ke da ikon tsokana Eh, an ba ni ba wanda yake da ikon tsokana so ku turo mana da wannan uku kuma wato ina ganin ya kamata ma ba su damar iya turo mana da saƙonni ko ko da ba a cikin shirin ba za mu iya karanta bayan shirin eh, eh. washe gari mu dinga karanto su ko tun daga lambar a wannan whatsapp za a iya turo mana saƙonni ta wannan whatsapp an ya sosai mu zaɓi wanda suke da ma'ana ko washe gari mu dinga karanto su ko aka ce kwarai da dama dai yau mun samu um, good news um, the bad news the confusing news confusing news you know gaba daya mun samu um, wani dai ka tabbata kana da wayan ka bayan wannan shirin ka je shafin adam izango e. a pages na youtube na youtube abu ba sai mun yi recap bakar kar kamar mu shiga gadan-gadan kuma mutane wanda suka zo sababi ban san me eh, ke faruwa ba ko tana musu eh, abin da ya eh, faru a baya kwarai kuwa kwarai kwarai kuwa abin da ya faru a baya adam iya zango ya dan saki wasu postoci kamar wanda kuke gani a daidai wannan lokacin mm. so da ya saki postocin nan ya nuna karya ne to gaba daya an kallon kowa ya tashi duk masoyansa a wannan lokacin san yana da masoya na gaske saboda wanda ba su da wayewa za su dinga tunani ai makiyinsa ne sai sa suke jin bakin ciki a ba bakin ciki ba ne masoyarka ne zai gani abu zai ji kanshin duka ya ce ba mana na ji kanshin duka zai zo ma gobe ka gudu suna tsoron kar a kama shi kai yayi abin da zai janyo masa kama ai ai ba wai masoya ba ma ko ka fito ma ko ka fito a a mutum in ka damage mu ma mun dan yi fargaba zai janyo wa kansa matsala <laughs> mun dauka matsala zai janyo wa kansa lokacin lockdown din corona din nan ka zo kuma ka shiga nan manya da suka fi karfinka ai ka san abin ne daɗin ka ina kasan kasan mai bawashi yake cewa rana zafi inuwa kuna to Allah ya kiyaye amma dai kuma gaskiya kuma ya zuwa birge mu ya saki da naji waka ta da daɗi har wani dan murna ne na ce ya karanta wannan lyrics din mu gani mm. ko za abu ne da za mu iya mm. give me that ah. listen za ku kar yi mamaki ba mu saki muku dukan ba saboda ba mu da right don then they talk that then they talk say they talk that then they talk that then they talk say then they talk that monkey dey work baboon dey chop masses finish work omona work ayane they dey forget dem dey say build their empire they dem dem dey ah i don't know. go party wey more i dey na dem wey i dey take. wey dem dey build empire. mm. they say they will give you empower mm. then they build empire to dama wani uh, empower kamar irin a taimaka na kasa salon ne taimaka wanda suka gama makaranta ta graduating ake taimaka musu da yan kuɗaɗe da sauransu kuma ashe da shi kuma su ma suke gina empire empire mm. da sauransu mawaki da abaici da sauransu you heard this you heard that you know wakan ka san abin da ya burge ne a wakan sakonni da dama especially wanda cikin lokacin corona kana cikin kunshin corona ma ka ji wasu maganganu a nan ya dan ba da shawara a daina fada tsakanin addinai da muke da shi a tsakanin yan uwa da abokanai kabila da kabilu duk kowa da sauransu a daina fada a zauna lafiya a zauna abu ni kasa abin da fabarge ni wato ba abin da na tsana ko in kalli fim daga kallon sin ɗaya biyu na san me zai fara karshen fim wani abin yana kwalar da ni to ni inda ya burge na wawa ya tafi da tunani na can wani wajen sai kuma ya koma wani wajen wannan wakar waka ce wanda wato don ma ba mu suka kiɗan ba ko amma za mu so ku je youtube ku nemi adam zango video eh, su na karya ne kiɗa waka ce wanda za ta ɗan ƙarfafa wa mutane gwiwa da kuma irin waƙar support zan iya cewa ko na ji daɗin wakar gaskiya ne ba zan ƙarya ba na ji daɗin waƙar da ka san ni rafa ne na fi so in ji ana ta zubo baituka papapapapapa amma dai kuma ko ban fiye jin afro jam ba amma wannan waka gaskiya ta min daɗi kuma waka ce wadda zan dinga slamin ɗinta kiɗan yi ba da kuma ya shafi mutane by surprise saboda yawan turancin da ya yi a wannan waka sosai is much gaskiya ne uh, kuma masu ba da ma'ana ne gaskiya ana cewa an ya yi magana ya magana mu matasa muna amfani da data ɗinmu muna cin mutuncin kanmu mu amfani da wannan datan mu jara mu ya dai wazi dai da dama kuma it was very very impressive ah, da abubuwan da ya faɗa so ah, masu kallon mu mun gode su ga wata magana da ya faɗa god will punish poverty na ce amin amin amin amin amin sai ta tuno da mutum wani instagram guy ne da mun je introducing ina jiya from the upper echelons from the uh, upper echelon. Uh, from the upper echelons. Um, shi ba mu'amala da uh, Paul Masses. Paul Masses. wani ga wani comedian ne a Instagram. <laughs> Eh kafin dai ku kuma wannan shirin a yau za mu kawo muku upper echelon din. Eh. Upper echelon ba dan ce dariya. Uh, dan sha dariya da shi. Ka san sha'anin ka da billionaires. Billionaires. You know, I um, the first time da na abin da gayan online. Hmm. sun na ce ka gaskiya irin wannan mutanen ne kamata mutum ya dinga saurara saboda ya baka hope sosai ma ya nuna ma is possible to become a billionaire ya ya nuna ma is possible to become a billionaire ya nuna ma ashe ashe you know you, know, you, can, you can do it mm. ya nuna ma so many things to dr pio mm. um, mu je maganar mu na gaba kafin bakonnin namu su fara bugowa um, fake news me ka sani da fake news in zaka ce fake news ya zaka identify fake news wato fake news ɗin labarin karya ƙanzon mm. kurege haka ake kiransa kuma wato social media yanzu ya yi kaca-kaca da wato labarin ƙanzon kurege mutane ban san mai mutane suke tunani ba ko me yasa ma mutane suke kirkiro labarukan ƙarya mutum me riba su ba to kasan da ko an aka yi labarin karya akan ce labarin gidan giya ne wani ya zauna a gidan giya ya sha ya bugu ya ba da labari na kusa da shi ya ji ba da shi ake ba ko ya dauka ya baza to yanzu kuma labarin karya ya tashi ma daga gidan giya ko ina ma kirkirarta ake saboda social media mutum sai ya hau ya kirkiro ƙarya ya kirkiro shirme na da kofi ka sa abin da ya ta da hankali jiya ne na ga wani news akan yaya bello wato gwamnan kogi state eh. sai aka ce wai ya gina isolation center da 700 something billion 700 billion 7 eh, billion 7 billion dey about sorry ba na so quoting wrong eh. amma ah, ruwa ya dauki magana ruwa ya dauke ba irin an sai ruwa ya dauke ya kwashe ya kwashe ya gina yosta sai na yi shuru na ce ah. sai na ce to kada shiga layin mutanen masu sauraron fake news so da na sake bi sai na gan ashe aka nuna abin da ruwa ya dauka mm. ko kai ma dubu hamsin ma zai gina wannan abin <laughs> you understand eh. sai na ce ok hai wannan ba yi ba ginin ginin irin cikin unguwa ne na kanofi kanofi kanofi salafi you understand so abin ya ce kai na ce wani irin halin mutane suke yin haka so sai na kare bibiyan news din so yanzu muna son mu giya masu kallon mu da ya za ka gane fake news sai shekara shekara nake tsaki fa kaga yanzu ka sa na western tsaki na na wannan shekara na shekara <laughs> <laughs> ka san saboda irin wannan news um, wato whatsapp suka kirkiro forwarded an mutum ya turo da irin copy and paste ko ya forwarding din wani sako eh. za ga an rubuta forwarded forwarded saboda a san daga ina labarin ya taho ba nun da gaske ne amma ba gaske ba ne ba amma dai please wato ni abin da nake so da mutane an kuka ji labari ku dinga tabbatarwa labarin nan haka ne ko ba haka ba ne ba saboda abin da ke faruwa a baya fake news ko ya hallaka mutane people have lost their life mutane sun rasa rayukansu in ba ku labarin lokacin ebola da mutane aka dinga ce musu su dinga amfani da gishiri da wanka da gishiri da shan gishiri zai musu maganin ebola virus mutane da dama a nigeria sun mutu a dole da the exact number ko amma dai na san mutanen ko sun haura hamsin wanda aka ce ko due to salt intake high blood pressure kasar sau yana janyo high blood pressure da kuma yana ba da matsala a wajen liver mutane so abinda nake so da mutane wato an da ga sako a kasan ma babban fake news ma afuwa don allah da da akwai abin da yake yawo yanzu online za ku ga um, an ce wai federal government tana ba da kuɗi online click the link an kuma kai shiga link wai sai a ce wai kafin a bada kuɗi we have to share to 10 people 10 people ko 10 groups why the don me sa government za ta yi haka common people ka gane da akwai mutanen da suka turo min da sakon nan ta WhatsApp ko mutane da ke ganin ko wayoyi ne sani ne kuma wayoyi sai da ne musu wani akwai wannan karfa kuma a'a kai ka kuma tura mai ruwan nasafin safon ba na so because na ɗaya kaga a misali akwai lokacin da aka ce wannan abin ya zama rampart hmm. akin ana akin haka da hakin tsaye mutane ba sosai to your start akin din ya zo yawa hmm. you know i was like ah what is going on hmm. to ka san dalilin kana neman kuɗin banza you start kana neman kuɗin banza ka ce um, kawo kaza za mu yi ma kaza za mu ma kaza to sanadiyar wannan sai ka ba da information ɗinka kafin ka ankara hmm. ka share information ɗinka ya personal information eh. kafin ka sani an ɗauko an karɓa account a hannunka ka kasa log in mutum sai ya ce wai an hakin account ina ka dai bayar da account ɗinka ka bayar da account ɗinka da an ce ba a ba kuɗi ka saka about hacking da mutane ba su ne ba za mu yi kokarin mu sa mu yi yau magana da masana akan hmm. harkan hakin hakin ba you understand su ji su dan bada mana abin da muka understanding da hakin hmm. mutane da dama ko ai account hakin din account ɗinka ka ba da gudunmuwa sosai a cikin hakin din account ka ba in one way or another in one way or the ko da sananka ko ba da sananka ba ka ba da gudunmuwa sosai akan ɗakin to dukkansu su ne uwan fake news kakannin fake news da sauransu saboda abu bai kai ya kawo ba ka wani fake news din ma duk da ma um, a ce ma wai um, uh, coronavirus ya yi kaza mm. you know things that are not you know i don't know ko ba sa ji tsoro ne ba sa ƙara nesa wannan maganar dimenci abin nan sabuwar aba ce babu masani akan coronavirus kowa yanzu ne yake fahimta ta kuma an ka fahimta da shi za dan gudunmuwan da dan bayar da shi za a yi amfani da shi sosai a ce to ok ga level din gudunmuwa so na biyu za ka duba fake news sun kagan labari mm. in ka karanta tiran-tiran zuwa kasa za ka gan authored by edited by sosai wannan sai ka duba wani kamfani ne masu kai publishing sai sa akwai nuna da aka da su ba kamar yanzu news gwamnati an ba irin sunan ba news agency of nigeria an da ya fito daga nan to ka sun tabbas wannan gaskiya ne in kuma news na corona ne sai da ncdc sosai inda da world health organization a nigeria da ndcc muka yi ndcc tun za su su ba ndcc ndcc suka tace suka yadda da kawai sai ka ji sosai makuwa kuma ncdc nan suna da twitter hannu suna da facebook pages suna da wurare suna da website insu website in karewa mako amma ba ku sani ba sanar da ku ncdc an dai kana da waya ko baka da data kunna datan ka ka hau browser ka. ka shiga zan tallata any browser ba amma dai ku hau browser ku ku nemi ncdc website eh, ku searching ncdc za ku ga website din su ya fito za ku dinga shiga website din free of charge free of charge ko ba da ina jin kullum ana ba da ko 50 megabytes ne ko 100 eh, megabytes wannan ya ishe ka samu information na ranar ai ba kamata ba cinyewa ba dai kai karanta za ka yi kuma da akwai information packages pdfs wanda za ka iya downloading kuma suna downloading you can use that data to download pdfs with information wato bayanai dalla-dalla a kan abubuwa da dama yadda za ka kula da kanka irin wani abubuwan da eh, mutane suke ta faɗa ka wanke hannunka ko wanke hannunka wannan oh. daina gaisa da mutane da makamancin haka abubuwa ne ok bawan allon jiya ne ya mana waya ko eh, ba mu sani ba to bara mu bi bayan sa mu ji amma dai abin da nake faɗa ko ko ncdc ba su ce ka wanke hannunka ba a matsayinka na mai tsafta wanke hannunka common people tsafta a shi ne a eh, is common sense ba sai an ce maka ka yi tsafta za ka yi tsafta ba amma dai wato ka gani na ga kamar messages guda shida sun shigo fa eh, wannan kuma wato ban sani ba bawan allah daga saudiya eh, eh, ka mana afuwa ba mu ga kiran ka ba muna jin daɗin irin ne muna dan ba da information da sauransu eh, so muna fatan dai his online dai ban sani ba ko za mu fara ƙara taɓo shi ko shi zai taɓo mu to ga wani message hmm. masha Allah yaya azumi maradi rediyo to amma dai kuma ba a rubuta suna ba ku tuna tunda wato ba mu da nambobin ku dole sai kun dinga dan wato rubuto mana eh, to kuma ga wani babban bako na musamman ya ce sallah nake just 5 minutes ka san wanda bako ne wannan aiko? eh na san shi gashi na gama ah, shirya kawai su to ya ce ya gama shari'awa a shirye yake so wannan bakon namu bako ne na musamman ko wato mun so mu faɗa muku duka farkon shirin muna da baki na musamman amma da kar mu zo kuma a samu tangarɗa shi sa muka yi taka tsantsan eh. amma da yanzu za mu iya faɗa ya confirming zai samu damar eh, shigo ah, ka ba su a surprise mana ko ko shi ko to shi kenan mm, mu ba su a surprise saboda na daya ba mm. um, wayan information da muka so bayarwa dinnan is a very mm. important information kuma um, muna son mutane su guji fake news saboda wannan karin uh, fake news ya zo ya yawa to amma dai kuma kafin ka yi gaba wato muna so mai amfani da wannan damar mu wato eh, taya 'yan uwa da abokan arziki da kuma mutanen karkai mutanen masarautar rano wato eh, eh, muta su ta'aziyar rasa wato sarkin rano da aka yi a jiya wato ba za mu ce ga dalilin ba ko menene su za mu soka ku tambaye mu saboda mu ma ba mu sani ba duk wani abin da za a faɗa eh, raɗe-raɗi ne ko eh. ba mu san takamaimai menene ba amma dai a jiya wato allah ya yi wa sarkin rano rasuwa a ɗan kwanciya da ya yi a asibitin nasarawa eh, a asibitin nasarawa ne ina jin kwana uku amma dai jiya allah ya ɗauransa to muna so mai amfani da wannan daman allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya masa gafara wato kuma allah ya bawa gabaki ɗaya mutanen kano kai mutanen arewa da masoya na duniya wato allah ya ji kansa kuma su allah ya ba su haƙuri wato kuma ajiyar aka yi wannan abin yau kuma sai aka waye gari da wato ganin wani abu to wani yana buga mana muke salamu alaikum salamu alaikum ah, salamu alaikum kana ji mu yau kana jin mu ina ji akwai dan network eh, ne eh muna jin ka ka gabatar da sunanka kuma daga wani gari kake magana alhamdulillah kuna ka muna na jin ka muna jin ka hello hello muna jin ka muna jin ka <laughs> barka da yamma yawa barka dai ya aiki alhamdulillah aiki sai godiya to ya zaman gida a can saudiya hello muna jinka to wannan layin ya na dan ba mu matsala ko na jin network ne daga can eh network ne daga can sai activity cewa maka yi ko za ka gabatar da kanka ka faɗa mana daga ina kake kiran mu to na jin network ne da kaga jiya shi yana jin ran gadadau kuma yau kuma abin an sha bambam eh, mu kuma mu ne yanzu ba ma jin sa a ah, wannan da ya gara ne ma taɓa larabcin nan ko ma fi mishkila a eh, yadda akwai mishkila ko Allah wutan yari muna jinka muna ka ci muna kana ba sa jin mu ne muna nan lafiya da Allah eh, za mu so ka gabatar da kanka da ka faɗa mana daga ina kake kiran mu eh masha Allah tabarakallah ne daga Saudi Arabia na'am ok so za mu so ka faɗa mana daga riyad za mu so ka faɗa mana wato ya ya zaman gida yake a nan ya kuke musamman ma mu na nan najeriya a mu yanzu na kama wa zaman gida muke ba aiki ma muke fadin <laughs> to aya to ya labarin corona a can ne abun an ci karfinsa ne ko yaya na'am na'am a ka gaskiya baka da wani sako ga wato ba da ya wuce ba mm, wato ko yanzu a can wato da akwai wuraren da aka rufe aka ana fita akwai fatakarwa mai tarin yawa to za mu so mu sani wani irin gudunmuwa wani irin gudunmuwa gwamnati take bawa ko mutanen saudiya yanzu an bawa da dama daga karfe tara na safe zuwa biyar na akwai gudunmuwan da gwamnati suka bayar kamar abinci ko tallafi ko wani abu Eh, akwai abin da gwamnati suka bayar kamar abinci ko kuɗi ko kuɗi akwai gudunmawa da wanda ta bayar misali kamar mutum sun ba ya tafi a kamar mutum ya tafi gida har ma sai kuma wanda abu ne da tafi to bi ya da Allah ce an an yana mun ta hawo wanda na'am na'am sannan kuma ko da amma mutum biyu da shi shigowa wata abin ya rika da shi ba an bani ta uku ba za mu yana shi ba ok ok a ah, to gaskiya sun kyauta Allah ya ce da akwai masu kudade wanda suke taimakawa suke suke suke dan ba mu kudade abinci haka da yan kudade haka masu kuɗi ba gwamnati ba kenan a ah, masu kuɗi ba ah, ba da quality of ɗanka ke yi akwai abubuwa wanda sai mutum da yi gaskiya na gane to yanzu zan so kuma wato tambaye ka wato kana jina cewa ne zan so wato in tambaye ka ya maganar wai bude harami maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba za a bude masallacin makawai ko ma'amur da ma an bude

na ce ana haɗa sauro ana haɗa kafaɗa da kafaɗa eh kamar da ake sallan ko an canja wani sabon salo na yin sallah to ana ana rarraba mutane kenan ba a haɗa sauro kenan kafaɗa ok so kaga a saudiya ko warewa ma kuke kenan to yanzu za mu so wato eh, mu yi sallama da kai eh ina ji okay cewa ne za mu so mu sallama da kai abu kafin mu yi sallama za mu so wato eh, gobe kullum ma za mu dinga zuwa sha biyu na rana kuma ka sanar da yan uwa wanda suke can saudiya su ma su dinga wato kallon shirin kuma su ma su dinga bugowa don saboda mu ji ra'ayoyin mutane wato mata da kuma iyaye da kuma matasa wannan abin a nan ne wajen da yi muke ne a riyad a riyad dai abin da sani da shi akwai an samu canji amma a wasu wuraren akwai ɗan abin fuskanta da muna ma da siya ne ba ba da haka zan da mai abin ya fi yawa kamar madina da makka da jida to za mu so an kana da yan uwa a makka da madina da allah ka sanar da su inda ko zuwa gobe mai su yi mana waya mu tattauna da su to da Allah ko za ka dan sanar da su ka ba su lambar da kuma ka faɗa musu sha biyar rana muke yi a nan YouTube da Allah su dan da lokacin Najeriya ba sha biyu lokacin Najeriya sha biyu lokacin Najeriya tunda da lokacin ok eh, to sai ka dan sanar da su ka dan yi mana message da Allah dan saboda su ma su samu su wato sanar da mu abin da ake ciki eh abin alhamdulillah da fara samun ci gaba ana to mun gode dan uwa sai mun ƙara magana tunda na san nan da kwana biyu an dai an samu wani ci gaba da Allah ka sanar da mu to mun ji to wato kasar na misa ji daɗin kiran nan wato masu kallon mu dalilin da na matakar jin daɗin kiran bawan allah nan wato a nan najeriya za ka ga ana hanyar zuwa mutsewa ana haɗa kafaɗa ana ana nuna ba wani tsala ba ne ba mm. to eh, za mu so ba za mu zo wannan magana eh, wato tun da har saudiya ba sa haɗa kafaɗa bai kamata mu ma mu dinga haɗa kafaɗa mana haɗa jiki ba amma dai wato yau ga kira na musamman wanda nake ta faɗa muku wato da akwai bawan allah zamu tattauna da shi bawan Allah kuma dan gaye wato wannan wannan haka yake faɗa da ihu ka yau yau to ga mu da wani dan gaye na faɗa da ihun. ya an kuna da gani na haka eh gani a haka ba matsala yi zaman ka muna ganin ka normal to masu kallon wa da wani ne kuna tare da cizo one germany cizo one germany mm-hmm. you know in ka dan najeriya ne kana germany ka san cizo ba gaskiya bizan ka ya expire sosai ma kuwa amma wannan ma fake news ne <laughs> to dan uwa wai ya ake ciki ne game da corona a germany ne wai za mu so ka dan faɗa mana kafin mu fara maka tambayoyi mun baka dama ga ka ga mutanen duniya musamman ma 'yan najeriya to fa albarkacin bakinka Um, salamu alaikum jama'a barkan ku da haka kamar da kwatan yi karo da karo su ne kira da suna kira da cikin da wani jawo a ga mana kare da su a Barade TV kuma a maganar ku tsaro da jami'a to sai mun ce alhamdulillah Allah mun gode kuma abubuwan zuwa suna sauki yadda ma sun a nan dalilin da ya sa kuka ga kuka ga abubuwa na ce sun yi sauki kan da ka suna ɗaya daga cikin masu bin doka ba sa karya dokar gwamnati idan aka sa su na farko a jamus an ce doka ne mutum da ke wani waje ko kuma ka ko aiki ma ba ka je ba je ba idan ka ce ma ka je aiki dole za ka ce ma kamfanin da ke aiki ku ba ka ta cewa ai ne ka da aiki idan kuma nan ne an yi ku kare ta ita za ka je ki ka aiki ne ya kuma yi cewa an yi take aiki ko ta ta ko ta ta aiki a wannan cikin nuna musu da gwamnati kuma ta fadala idan kuma ba ka yi ta ci ka tare kuka ba aiki amma allo da su tsaya ba doka ba zaki ga aljihu zai kuka yawwa aljihu ga ne zai yi domin aljihu so ah, muna da da ni ba ina da ina daga cikin da ta muke kamar da na kuma da da mun goma da ta da Dari itu juga buat dikembangkan, ya benda lain ya benda Kita bisa lihat, kita tetap mencinya ini Ini aja kalau kita pun, maka sama baik dan kita bisa Cinta pun benda-benda benda kita bisa ada cuma lima Kita sama, aku tetap ini Jadi kita tetap kita di, maka ada semua sakit yang dunia akan kita Sebab kamu itu juga kepada si cakap Kita bisa, anak-anak kita Itu yang kita bisa kita bisa

to me za ka ce game da wato eh, zaman makoki wannan kai kai kai gawar da aka yi an ce dubbannan mutane sun je binne wato sarkin rano ban sani ko ka gani ba a instagram wallahi na gani ma ba ta na ce to ce a wannan lokacin wannan lokacin da nake ya da gida a wannan abin ya da mamaki sai ni da ita masa da lafiya da ka kan to da ganin duk wannan kuke zuwa shida

ka samu kuɗi ne kaga an ka samu an gai gwamnati ta babbara kuɗi ne ma sai tura da account number na <laughs> a wani magana teburin mai shayi ne teburin mai shayi a na farko barkan mhm. abin da ke faru na ji mutane suna kan yawan a kawai da kuma aka ba da kuɗi ana da su turawa suna da kawo da ko kafin ku zama fara ku zo akwai tallafin da suke ba su da ba su yi duk wanda kuma da ya biya da kuɗi idan ba ka baka idan kuma kuna aiki a kamfani kamar kuna aiki a kamfani abin da za ka shi ne akwai kuɗi da kuma kamfani bai da kuma tsara ba ka tallafi za ka rubuta kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa da kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa kana magana kamar wanda eh, na sa a ingila ana kiransa job seekers allowance ko wanda ake bawa wanda ba shi da aiki kafin ya nemo kafin ya samu wani aikin za a dinga ba shi dan allowance amma kuma an yi samu aiki zai dinga biyan haraji to anan za a kara janye wannan kuɗin da aka ba shi. An nan ma jamani haka ya kamata a ce mu ma da gura mun koyi wannan abu eh. wanda suke fasowa suna kuma wannan jamani ke kai ya kamata cikin da yi gurbin ka gane ko eh. kuma su kuma sa ne da mutane ka ga kuma da kuɗi ya ba da gwamnati jinin ki samu da ba za ka da ba a'a sai ya kuɗi al'umma za ka kike ka kuma da shi ne suna tsiri ba wai duk dawa mutum ke suna zuwa wasu tsiri alfun sa za su zuwa ba kuma ba idan kuke faɗa shi ma kuɗi ne. Mm. to amma dai kuma ai na ga kamar eh, na ga kamar ai ka san nan jihar nan tamu ta kano muna fa biyan haraji da yawa to ya kuma wannan magana take na haraji kaga mu ma muna biyan haraji kuma ai ba haka take ba mu a nan kano so ai ka san mu duk duniya idan ka duba kawai ni da yadda na lura eh ya ku da mu kawai na lura ni ku ba na ke mutane ko ko azalci ko ne duk lokacin baki idan ka duba za ka akwai akwai zalunci ha ha da har ka ba ka ce fara tsafta ce sai ka ko ka ko ku kuma ko kuma ci ka amma mu ba ku ke kada zuciya ku ta ta yi ina ka ku ba ka kada mu ba idan mu baki za ku mu baki

to um, da akwai wata tambaya na ke malaria ma kana gani malaria kai kana magana malaria ga polio har yanzu mun kasa magance polio sannan na biyu kuma akwai magana ta'aziyya da kace ni ana ina kuma da gaisuwar ta'aziyya ga shugaban kasar su da su da su kansa Allah ba rami shefi Allah ya yi ya sa mutum da magan suke iya yan mutum sannan gobe yin wasu sarwani iya yin kuma suke rayu Allah mana sauka ba lafiya da su kan lafiya da su mun ma da ma ni da Allah ya yi dukkan mutane sun ji kun da kama muka rubuta ya kwanci da rani sun rubuta ya ce ko idan ta bi dan haka ko Allah ko ya sa ba lafiya ko ba ya ta lafiya shi lafiya shi ne kuma a wannan da haka muke ciki kar ka da baban ka da kada kuwa kan ka da lafiya ko ma ka je ko ba ku la ku da wannan da muka haka wani ma ko da lafiya lafiya shi ma mun wani Correct. Amen. Amen. Amen. sai kuma wato wai kai wannan supporter an tottenham ne tun da nake kallon rigarka eh to to gaskiya kana ji ni gaskiya ni ba ka da su ba amma da kallon jesi gaskiya ne ina duk mun san duk mun san na so sai kuma wato eh, za mu so wato eh, kaɗan wato sanar da 'yan uwa sana san wato kuna tare da 'yan najeriya kala-kala a nan germany da wasu ƙasashen ma za mu so wato ka an da su saboda yadda na faɗa maka a whatsapp shirin nan so muke wato mahadu ya zama duk duniya kullum muna haɗuwa sha biyu a kan shirin nan muna wayar da kan juna muna faɗakar da juna kuma wato kai kanka ko wannan shigowa ke da farko kuma dole ne za ka dinga dawowa kana updating juna sau muke mu yi zumunci na gaske wato a cikin shirin nan so muna neman kai ma gudunmuwanka na yada shirin nan kuma da haɗa mu da wasu 'yan uwa wanda za su iya wato ba mu gudunmuwa saboda gaskiya a information da yake tafiya nan nigeria shi gaba daya an mai da can kaman in ba wai kaje turan ba ma ba ka da hope mm. kuma a misali ma wannan koronan ma gaba daya ma an kiwa gwamnati uzuri mm. duk da ma mun san gwamnati sun yi disappointing one way or the other amma ya kamata mutane su yi uzuri mm. to yadda ma suke saboda abin da suke faɗa mana an ce ma adda famfon fura da nono aka yi mugu a can kasan waje mm. you know adda famfon shayi na chocolate da kaza kasan mutane da <laughs> ka gane to shi ne muke so ku a can ku ba da magana ku tabbatar ruwan pompo ruwan pompo ne ba magana wai an ce akwai ruwan pompo fura da nono da sauransu na shi ne a yi

duk da malam a malam turai duk wani bawo shi ke turai kai kasa da ne kiɗan Najeriya da duk ɗan kuma kai kai ɗan ina ne to in dai duk saurayi ne to shi ƙashin muryarka to kuma na ma alƙawarin Allah ya zai kokarin da zan kuma, ko ummatin da kuma wannan kiran domin ci gaban shi na mhm. Na'am. kuma iya karɓar dai kokarin ɓangaren kuma abin da wasu media wasu kuma da su a youtube wasu kuma da su a instagram facebook da wasu kuma da su kan wani kuma da su a matakan na zan kwakwasa domin sannan abu na biyu kuma da kuma magana a kai kai magana kowa mutane da ke can gida suka tunanin cin juna yanke akwai famfan fura akwai famfan nama akwai famfan shinkafa kuma da kafin kafin da baki kafa da zuwa ba gaskiya ba da na ce muku ba gaskiya ba ne ba sarai eh duk ana guda ba da cin ba su ce wani wani a ciki eh amma sai dole ki ta kai ɗaya bayan bayan ɗaya maganar famfan ba mu da yawwa to abu guda ɗaya ka ci turai nan sai akwai kusa da nan jari ka zo nan sai nan a jari to ruwa ba ta kawo mai yawwa eh ta ga aikatu a mafa jari shi ne aiki da aka yi kai shekara goma kana yi baka tare kuɗi da duk kuma da shekara da kuɗi kana da wayo za ka yi tara kuɗi shi ne kawai bambancin mai da afirka yawwa turai idan kai aiki na kai aiki ne wahala a mafi ko za ka idan ka san dama sai ka gode ku kan haka ce za ka zo turai domin ba wai ba yake ba ba haka ke ana su ko sun ka kada su ko mu ko su ke ake ba idan mun da ke ba ka muke ba kan kai dan idan ka ci mai kan domin idan ka ci ba kai ba ka san ya dan kan ka zo ke zama ka adira da wadaci wato ka san wani abin jami'i sai ka tuno min da wani abu ka san wato ni a london na taso kuma gani nan yanzu kuma na kusan shekara ashirin yanzu a nan najeriya wato an na cewa mutane wahalar da na sha a turai ban sha a najeriya ba sai aka kamar karya nake don allah ko wannan magana haka ce ko ba haka ba wahalar da za ka sha a turai a najeriya ba za ka sha ba minti kawai minti na minti daya wato da akwai wani hira da aka yi da kai a ina jin dutch wali ne a kan wato mazauna wannan an afirka mazauna turai na na kalli interview din kuma na karanta amma dai zan so ka ɗan ƙara wato faɗar abin da ka faɗa a wannan interview din don saboda masu kallon mu su ƙaru saboda ka fito da wasu maganganu masu muhimmanci ga wanda suke nacewa dole sai sun shiga turai kuma su shiga turai in su zama abin tausayi eh, sorry sir kafin ka amsa wannan question din wannan um, is a topic on its own gaskiya za mu ware lokaci saboda yanzu a gurguje lokacin mu saboda kiris so wannan topic din mai zaman kansa ne insha Allah before the week runs up ko next week za mu yi maganar yaya mazan turai yake especially germany

ya aka da shigo da aka na bakin Najeriya. yes. Sosai ba kuwa, Sau da next time ka shigo wato su kallo za ku ji cikakken tarihi don karye-karyen da ake yi a kanka sai ka fito ka faɗi gaskiya a ji daga bakinka. To, a gurguje kuma sannan kana bi insha Allah da za a ɗaci ne ruwan da suke kuma sati da zai zai ba a yi kira kan aikin sabon nan

godiya cikin teku amma saboda kai ne za mu maka godiya cikin sararin samaniya baya kamata eh sai ku ba fara an yi gafi zonan cikin za mu yi mai wanda nan ko kun ko kun kuwa yau a bisa da dukiya aka mu abun wa'in kariya ta kemarin yang boy dan yang paham berdua dia kata ya dunia tidak ada di tempatnya sama dia tempat kita ini berarti ya terus tempat kita apa bikin apa ayo kita ini saja kita dunia guys kita waktu waktu waktu masa kalau mirip gani ba za mu waba kwanan nan kuma ni ma ka tsokanin ni ma sai na tofa albarkacin baki na saurare ni walbani walbaka ga kiɗa ku kuma sai ku taka duniya ce ka bani in baka mun to a hankali kar ido ya raina fata duniya rawan ɗan mata mun horar cewa zai maka ƙara tun da muka fara ko sai mun tara ƙuruciya sai yara manya ku sai dabara rafa zai iya sai kuma su sara wahala ce dole sai an shata inda sa'a sana'a a samu sana'a a kauda kasala an yi dabara inda rabo musakata wala to ni kuma ni ni ni ne fi ne a nan na gode kuma nan nan treatment full date ada seperti laubaji gitu mesti dibuka ah untuk di sini mana aku kita boleh untuk siapa blog tuh Instagram untuk perubahan jam jam ini itu mau kita sampai di mana aku mau aku dah kita mau di sini itu mau di sini itu sih blog kita di hari kita di Instagram hotel grup itu kita

yawwa Allah ku ɗauki ke sam in aka fara da mu ka gama da mu amin amin kuma wannan wannan wannan video wannan a cikin wannan shekara na ta kuɗi tunanci Allah ku ɗauki ke tsare mu mun gode amin amin mun gode alright thank you thank you to ba su kallon mu kun je gan yadda muka tattauna da cizo an haɗa da dan uwana ka sai shi ma baya gajiya baya gajiya mm, baya gajiya kuma yana a hararana take yana hararka a lokacin um, um, don duba comment din wayansu wayansu a ah, ok su ah. stika ne ce hey amma da na ga wani yayin magana a baya eh, kamar ko ah, shi sa suna ga daga america ya ce salamu alaikum barkanku da azumi da kokari sautin ya danyi sama amma masha allahu da live stream din ku har ma da freestyle a ƙarshe lallai a huta lafiya oh. don Allah mun gode na san kuma kana kallon wa amurka ku dinga saka sunaye don saboda musamman ma da wa muke na kuma wannan daga America ne ban sani ba za mu yi tattauna ko eh, ya ce sautin mu ya sama insha Allah kuma za mu za mu gyara thank you very much thank you sosai za mu gyara kuma tun daga america da shi ma fa za mu so nan gaba mu tattauna da eh, shi gaskiya shi ma za mu so mu tattauna da shi nan gaba so an da akwai damar tattauna da kai um, kanar da number mu na whatsapp sai ka dan turo mana da sako ka ce gashi za ka iya amma ba za ka iya ba wa za ka iya haɗa mu da shi inda za mu ɗan iya tattaunawa amma dai mun goyi da saƙon allah da zamanci mm, yau ba kuma akwai yadda kake um, ok ya gashi nan dai zai kada tsoron safo kafin mu rufe wannan shirin bari mu gan safon sai jira mm, tunda na ga uwa yana typing ko ya eh, typing yake mm. kuma insha Allah zai to wato da akwai magana da aka faɗa da sai wayar cizo ya shigo a saudiya ya ce ko an daina haɗa sau kwarai kuwa an gina haɗa sawo a cunkushe a cunkushe to tunda saudiya su muke kwaikwayo ya kamata eh, a duba wannan maganar ba na so in yi magana da yawa saboda wato batu na addini wato sensitive ko sensitive eh, eh, amma dai shi yasa kuma muke kiran shirin nan ra'ayi riga Eh, ra'ayin riga ba wai abinda muke faɗa ra'ayin mu ne abinda mutane suke faɗa ra'ayin su ne kowa kuma da irin rigar su tawa baka ce ga ta nan da shudi shudi ba shudi shudi so kowa da irin rigar sa da fatan dai wato eh, kowa zai fahimci haka gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba eh, wannan shi sa muka ce shirin nan ba wai shirin mu bane ba kadai dukan na tare ok um, bawan allah da muka karanta sakonsa yanzu yake cewa mahmud ne daga jihar georgia nema mai maintaining hausa dictionary.com da Hausa Films TV masha Allah za mu eh, tattauna da kan sosai insha Allah so da Allah ka ba mu appointment ranar da za mu yi kiran ka live on this eh. program da yin ira da kai saboda sosai ma da shafi Hausa Films saboda ni ma harkan film din da nake yi eh, oh god the man so so kuma anything da ya shafi dan uwana za mu so mu sani sosai ma ko a wanda fita kake kokarin fito mana da shi kuma insha Allah wannan Hausa TV dictionary ko hausadictionary.com housefilm.tv da housefilm.com insha Allah mun faɗa wannan shirin in mun iya da kai za mu tallata shi saboda mutane su san me ake tunda wato ga wanda ba su ji farkon shirin ba wato ni sai Fillai Brian Dr. Pio Dr. Pio mawaki ne kuma ma'aikacin rediyo da TV um, presenter ne shi kuma um, mage ko in ce oga the mage ko eh, oga na ne oga on top of the oga on top wato film producer ne ba tun yau ba kuma bayan film producer um, aikai komai kai ji komai da ruwansa an ce zan fara kirkiro abin da wannan bawan Allah yake ko wato um, lokacin mu zai cinye amma dai wato sauran mu'amman tana kaɗan ban sani ba za mu koma ba mu ga ko a ƙara turon wannan sako ko kafin mu tattara gobe sauran sauran cikin minti biyu saboda da mun zo shirin nan zo minti talatin amma mun ga ya fi ƙarfin minti talatin so babu da sa ga wani nan ya korafi na'am mm, i have called you but you have not picked up oh, sorry for that. Wannan yesterday ne ma wannan. Sorry for that. Eh. Ya mun samu technicalities? Eh mun samu matsala ba. sorry for um, wani ne ya ce ya bu gwamna saboda wato um, zan ta maimaitawa ne tunda yanzu muka fara shirin Um, kafin kowa ya saba <clears throat> da yanayin shirin yake shiri ne wanda gabaki shirin kowa da kowa ne kawai da mu mu ne direbobin ko eh. Eh, amma dai motar ta mukatuwa ce kai ba mota ba da jirgin sama ne jirgin sama ma jumbo jet double decker eh, mai sama da kasa wanda aka da jirgin sama ne club da wannan meeting hall da komai da to amma dai suna na mr dimash ban bar ku ba hmm. kuma kar ku ban ma cikin shirin ra'ayin riga ni kuma sunana saifullahi ibrahim wanda aka fi sani da dr pio ɗan cikin gari original